to a wani lokacin na fitta kunya na fitta girman kai domin in samo wa kai na mafita sai na je aka yi min trenin ɗin kunun aya Ka koya min yadda ake yi ya daɗi ya garɗi na fara da mutanen unguwa na fara da na nesa ina ɗaukansa a babur ne masa waka ina jirgin sama za ya daga nawa an bar shi sha. kai ka na kenan sai mai shi da fim ya kira ka ya ce zo zan ɗauke ka kuma duk tsawon fim sati nawa ne ake yi ko wata nawa bayan da za a ce an ɗauki ka aikin fim har wata shida an ɗauke ka fim wata shida rago wata shidan a shekara baka samu sana'ar fim ba me za ka ce za ka zauna ne kana tare da damuwa da da na sani da baka abun nan ba in kuma ba a gayyace ka fim din ba kenan kana da iyali to me zaka ci da su sau da yawa yan fim a arewacin Najeriya waɗanda muka taso tun muna ƙanana suna nishaɗantar da mu sai kaga daga baya sun zamo abin tausayi ko dai sun shiga wani hali na mummunan talauci ko kuma cutar da za su kasa neman maganinta saboda rashin abin hannu to me ke faruwa ne a Kannywood? menene abubuwan da suke janyo hakan yau za mu samu amsoshin waɗannan tambayoyin daga wasu jaruman kaniwood kamar ko da yaushe sunana madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani Masana'antar Kannywood masana'anta ce da take kunshe da matasan jarumai da kuma tsaffin jarumai. Sai da kuma abin da yake ci masana'antar tu a ƙwarya shine. a duk lokacin da tsohon jarumi ya ɗauki lokaci za ka ga ya faɗa wani mummunar hali na talauci ko makamancin haka shin me yake faruwa a cikin masana'antar kaniwood ne da ake fuskantar irin wannan ƙalubale shin sana'ar ce ba a samun narewa a cikinta na mutum ya rayu har abada a cikinta ko koya abin yake a wannan zantawa za ku ji yadda amsoshin waɗannan tambayoyi suke da kuma abubuwan da suke haddasar da karancin abubuwa da za su sa matasan ko in je jaruman da suke gudanar da sana'ar su rayu. A cikin wannan faifan bidiyo za ku ji cewa yadda Aminu Sharif ya bayyana cewa ba a yin arziki da sana'ar shirya fim. Ku ji ku abinda Aminu Sharif ya faɗa dangane da wannan al'amari. to a wani lokacin na fitta kunya na fitta girman kai domin in samo wa kaina mafita sai na je aka yi min training din kunun aya ka koya min yadda ake yi ya daɗi ya gardi na fara da mutanen unguwa na fara da na nesa ina ɗaukansa a babur ne masa waka ina jirgin sama za ya daga menawa an bar shi tasha kai ka zo kenan sai mai shi da fim ya kira ka ya ce zo zan ɗauke ka kuma duk tsawon fim sati nawa ne ake yi ko wata nawa bayan da za a ce an ɗauke ka aikin fim har wata shida an ɗauke ka fim wata shida rago wata shidan a shekara baka samu sana'ar fim ba fa me za ka ce za ka zauna ne kana tare da damuwa da da sani da baka abun nan ba in kuma ba a gayyace ka fim din ba kenan kana da iyali to me za ka ci da su abin da ya janyo na samu matsala saboda mun tsaya na masu ba mu tunanin rayuwar da ta zama mun ɗauka yadda mu suka taho da abin mu ma suka ɗago mu ba su so dukiya ba ba su so duniya ba ba san rai ba gyashi ba wancan ɗan kamfani kaza ne ba wancan ɗan ban kamfani kaza ne ko kuma ba na shirya da wani kowa na ya ban haushi ba zan ɗauko in sashi a ba to da zamani ya zo ya juya to saboda aka sai aka fara ajiye tsofaffin jarumai to wannan ita ce ta janyo mana wancan hangen da ba mi ba cewa ga abin da zai faru a gaba kamata ya mu tanada wa kanmu wani gurbi wanda ko da gaba akwatin ta ɓaci to amma irin wancan tunanin na kurin areni ƙasar a raya ta areni jihar ya zama din najeriya kowace jiha ta ɗauka ana harkokin to shi sa ba mi wannan ba kana ganin ma ana biyan 'yan fim wadataccen kuɗin da abinda zai iya wadatar da su to ai shine kuskuren da ake yi idan ka ce za ka shigo don a biya ka ba a yin arziki da kuɗin fim wanda zai sa a kansa ya ce wai abin da ake biyan safin da shi zai arziki kuskure ne ita harka fim arzikinta shine al'umma 'yan kallo masoya mutanen da za ku haɗu da su da kuma alaƙar da harkar da za ku kulla ba a sani ba shi yasa za ka ga ko da yaushe yana da kyau mutum ya zama yana da sana'a ko yana da kasuwa ko kuma yana aikin yi shi fim ha babba ha karami ne kowa da irin darajarsa ba na mantawa akwai lokacin da aka kirawo ni aiki wani yaban dubu uku fim ne guda a wannan lokacin amma kuma da aka kira ni Dr. Gulam sai aka ban dubu goma kin ga an samu promotion to saboda haka shi fim ya danganta da karfin waye ya dauke ka wani in ya biya ka kudin acting sai kai wata shidan baka gama kai su ba wani kuma in ya baka kudin motar koma gida ma wallahi talla in kai wasa sai ka yi race faduwa akwai riba akwai faduwa wani kuma an ka gama fim din ma zai wana ma haɗu